ita za ta yi assembly so yara sun je sun taru ana jiran principal da ba ideally yawanci in principal ya fito zai je wajen sannan sauran staff su malamar baya a tafi wajen assembly eh haka ne a nan wannan ɗakin taro na makarantar kenan a a wajen ne a wajen ɗakin taro ne don ba ma yake saboda gudun irin wannan abu so a wajen ne a gaban laboratory tsaron yara sun je sun taru suna suna jiran staff eh, shi yadda su irin ɗalibai da muka ɗan yi da su akan sun ganshi a goye da jaka a baya Eh. eh so sai ya shiga tsakanin su sun dauka da irin sabon ɗalibi ne tunda muna tsara ana karɓar ss1 haka sabin dauka wato shi wanda ya tada bom din ya je shi da jaka a bayansa an gan shi lokacin shiga an gan shi da yi da yi da fararen kaya da yi da jira yana yana zuwa tsakanin su wasu dai suna dan ganin su dai ba su dai ba sun ta yanayin makaranta ya abin sa da yawa to da ya dai yawa yara sun fara sai ta da bom din da ke jikinsa ya bom ke mm. jikinsa haka a jaka yake a shi na kansa amma abin da ya kasa duk babu wannan maharin eh, eh. Kafin yau din nan akwai wata barazana da kuka samu a wannan makaranta game da cewa irin wannan abu zai faru? don muna muna muna fiti an zo an yana mana goma makaranta gaskiya kan lokacin da ake yake wani aikin da asuba kenan eh da asuba sai a wani sai gan shi da ya gan shi sai ya tambaye wannan malami kake a nan sai tsorata sai tashi ya bar da direba da flyersa a wannan wajen gwamnan kuma an naɗe ta cikin wani na hakan nan ya yi eh. kasanta da kyalle fari hmm. sai tashi ya fi wajen hospital ya gudu ina haka maza haka aka an faɗa mai gari principal aka yi Bom din bai tashi ba ko? Bai tashi ba. Bai eh. tashi. A wannan kan da ya tashi din a gaskiya bai tashi da rabin makarantar kan babu. Haka. Ba kowa ma da gini gidan kan babu don babba ne. Abin da na bom sau uku kenan makarantar mu. Sau uku ana kai kuskuren makarantar. Ana kai hari ne. Yawwa, ya gare biyu bai tashi ba sai wannan yau ya kawo kuma ya tashi. kuna da wani adadi na yawan waɗanda suka rasa rayukansu ko suka ji rauni a wannan lamari saboda muna jin labarai daban-daban na jikkata. Eh, a gaskiya a yanzu haka ɗan tukuna wallahi ba za mu iya yanzu muke kokarin mai kofarin wanda suka suka rasu don da yawa a abubuwa aka ɗura ba. abubuwa aka ɗura su da yawa abubu ne. Akwai wasu matakan tsaro da eh. kuka ɗauka daban a cikin wannan makaranta domin gudun irin wannan abu. Matakan da farko da aka samu sojoji sukan zo kwana makarantar to amma daga baya kuma sojoji ne aka janye babu